بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله بركة من الزادوة أيوه أكبر biyu ga watan sha'ban shekara ta dubu da hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da ashirin da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka da yawon sati wannan shine darasi na ɗari da uku ɗari da uku babin karshe da muka karanta idan ban manta ba babu sai babu tafsirul musallin alal jinaza haka ne ko mun karanta shi kun ko shi za ta ji kansa wato babun karshe shi ne babu salati alal mayyiti wa tasyihi wa huduri dafnihi wa karahati tibai nisa'i janaiz za mu tashi babu istihbab tafsir musallin ala al janaza wa ja'l sufufihim salasatan fa akthar babin da yake magana dangane da mustahabbancin yawaita masallata bisa gazawa mustahabbi ne a samu adadi mai yawa ba wajibi ba ma'ana idan an samu adadi kaɗan sun wakilci sauran in adadi ya tsare yawa to haka aka fi so waje ja'al salafatan da kuma mayar da sahun masallatan ya zama sahu uku fa zuwa sama da uku wato wannan musahabanci guda biyu za mu tattauna a kai musahabanci na farko yawaita adadin masallata ga mamaci musabanci na biyu mayar da sahu ya zama sahu uku حديث من الذي ترى ثلاثين دبقل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga ummu na Aisha Allah ta kare da a gare ta tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata gare shi da ahalin gidansa ya ce ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun min almuslimin babu wani mamaci wanda jama'ar musulmai za su sallace shi ya yablughuna mi'atan adadin su ya kai ɗari kulluhum yashfa'una lahu kowannen su dukkanin su suna nema masa ceto suna neman ceton sa wurin ubangiji suna cewa ya ubangiji ka cece shi daga wuta ya ubangiji ba mu ceton sa ya ubangiji an ci addu'ar mu karbi addu'ar mu game da shi illa shufi ofihi face sai an ba su cetonsa to kaga wannan ayi asarari yake cewa adadin da yake dari kan ayi adadi ne mai yawa matakar za a samu mutum ne mutu kuma a samu musulmai tsantsa tun da yake jama'atun min almuslimina musulmai tsantsa musulmai ba da baki kadai ba musulmai a kudurin zuci da maganar baka da aiki musulmi na wanda ba shirka ba kafirci babu dabo babu kafi musulmi tsansa mutum dari su yi masa sallah su nemi kaitansa ubangiji ta Allah zai ba su wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito Wa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حديثي نتري ترى da talatin da takwas daga abdullahi da abbas Allah ta kare da a gare sa shi da mahaifinsa yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Na ji manzon Allah tsira da aminci su kare tabbata gare shi da ahalin gidansa yana cewa ma min rajulin muslimin yamut babu wani mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan a samu mutum 40 sun tsaya a bisa gawarsa la yushrikuna billahi shay'an ba sa tarayya da Allah da wani abu illa shaffa'ahum Allah fihi face an karɓi ceton su game da shi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wato kenan yawa din 40 ma yawa ne kenan don nan gurin maza ne mutum 40 can kuma ya nuna mutum 100 kaga abinda aka ce san yusalli alaihi jama'atu ummatun min almuslimin wani adadi na musulmai dan lafazin umma na nufin jama'a wani taro na musulmi ya bulgo na mi'atan wanda suka kai ɗari an gane ku to wannan min musulmi da kan ƙarin bayani a kan su shine wannan hadisin arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'an to kan ma jama'atu min almuslimina la yushrikuna billahi shay'an idan to ba ta shirka shi yasa kan nake masu tsantsar tauhidi dan da ba ta shirka ba ta bid'a rawahu muslim muslim ne rawaito wannan hadisi وعن مرسد بن عبد الله اليزني وعن مرسد بن عبد الله اليزني ايه هم بدأ ايه وعن مرسد بن عبد الله اليزني قال an karɓo hadisi daga marsar ibn abdullahi yazali wato hadisi na ɗari tara talatin da tara kenan fara yake kana malik ibn hubayra radiyallahu anhu malik ibn hubayra ya kasance idza salla ala janaza idan ya nufi yin sallah gagawa fa taqala an alaiha sai ya ga adadin mutane ya yi kaɗan da gawar jazza'ahum alaiha thalathata ajza sai ya kasa masallatan kashi uku thumma qala sannan sai ta biya sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi ya ce man salla alaihi thalathata sububin faqad awjaba dukkan wanda sahu uku suka sallace shi faqad awjaba to hakika aljanna ta tabbata gare shi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun wato kenan adadin jama'a idan yana da yawa shi kenan ba sai kai sahu uku ba ko sahu ɗaya suka yi babu ne tun da falala sahun gaba kana nan kowa na sallah idan mun zama mu goma mun zanto mu goma sha ɗaya kaga mun ga dama za mu iya kasa kanmu uku lalle a samu sahu uku idan mun kai arba'in zuwa sama mun kai ɗari zuwa sama idan aka samu katon fili ko dukkan mu san muka yi ya wadatar tun da wancan adadin ya kai wanda hadisi ya faɗa hadisi ya faɗa ɗari ya faɗi kuma arba'in to kasa da haka kaga bai kai ɗari bai kai arba'in ba to kaga adadin ya zama ka ɗan kenan to sai shi limami in ya san fikihun sallar gawa sai ya raba mutane gida uku haka idan ma ba su da yawa sun zama to goma ne sai ya raba su gida uku tsawon gaba mutum uku tsawon gaba mutum na biyu mutum uku na karshe mutum uku kuma liman shi ne yana gaba kuma kaga an samu sahu nawa sahu uku ne haka ko da su bakwai ne sai su sahu uku da liman ko wani ko mutum biyu amma idan adadin yana da yawa ya kai arba'in zuwa sama to wannan ko da sahu daya kai ko babu ne matsatsan wuri ne zai sa adadi a yi adadin sahu amma idan akwai fili wannan mutum dubu duk suka shiga sahu daya ma duk babu ne na farko dai an samu adadin da ake bukata sannan kuma kowa daga cikin sa ya samu falala ta asfafin awwal falala kuma farko tun da bai take ta kan cewa wato sai a sallah ta farilla ba ko bai take ta kan cewa sai a sallah mai ruku'i da sujada ba duk sallah sun ta sallah kuma ko sai kuma akwai falala kenan a kan farko a cikin ta ina da mun fahimta wannan babu ma yi ƙwarƙwa fi salatul janaza abinda za a karanta a sallar gawa me ya kamata mutum ya karanta lokacin da zai sallar janaza a matsayin sa na liman ko a matsayin sa na mamu mala yake yukabbiru arba'a takbiratin zai yi kabarbari guda hudu yata'awwazu ba'da al-ula zai isti'aza bayan tabbarar farko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ثم يقرأ فاتحة الكتاب صلى يقرأ فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هزوا وفرشي ثم يكبر الثانية سيكم يكبر تبيو ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سي صلاة النبي صلاة الإبراهيمية فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يفتون صلاة والأفضل أن يتممه بقوله ما في في شيء سكة كما صليت على إبراهيم Ina ila qawlihi innaka hamidum majid har ya zuwa innaka hamidum majid abin da yake nufi inda zai take ta akan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kawai yayi wannan yayi amma su fi ko shine ya ƙara salatul ibrahim ya ƙara sashi har ya kai innaka hamidum majid ولا يقول ما يفعله كثير من العوام كان يفتي da yawa daga cikin abinda, da gama garin mutane suke faɗa sukan ce al'awam Jami'in ne al-insan al-ammi al-insan al wato wanda bai karatu ba kalmar jahili tana da nauyi to sai kace wanda bai karatu ba ita ta sauki shi sai su da dama kuma sai al-awam sai muke gama garin mutane ma'ana dai ya take jahilan mutane akwai nauyi kalmar abaka haka dan ne a ita gaskiya duk wanda bai karatu menene shi <laughs> to amma kuma akwai nauyi abaka wai kamar wasu sun siyasa da baya jin hausa ya ce ya huta zan masa ya ta aka ce a taron talakawa ake ce sai ce waye talaka aka ce wanda baya jiki waye masa ya ce wanda baya jiki sai kuma duk daya to amma dai ya yi ko duk ɗaya da dai a wata kalmar tana da nauyi wata kalmar ba ta da nauyi ba haka ولا يقول ما يفعله كثير من العوام كريه كريه فتي abinda da yawa daga cikin gama garin mutane suke aikatawa min qira'atihim ne yadda zaka ji a wurin wannan a irin wannan wuri sun karanta inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi su karanta wannan ayat cikin sura azab fa innahu la tasihhu salatuhu sallarsa bata inganta ba idan kasara alaihi in dai wani karanta wannan kauye su wato waɗanda wuce karatu wata kan karanta wannan inda Allah wa la'ikatahu yusalluna 'alan nabi kada karatu yanzu a nan gudu ne mutum na ta ce kare gani ma ba ka son annabi wai yanzu wannan aya ma idan karanta wai ba ta ba qur'ani yake ba kaga haka da ilmi za su faɗa irin masu kama da malamai din nan ko ba malamai bane ba su rediyo su yaya ne su ko su ba qur'ani bane ba an yadda qur'ani ne amma su yi inda aka ce shi ne addini sai qur'ani inda bai dace ba yi qur'ani qur'ani ne amma karanta shi ko kuma mai kurkun su da manzo Allah ce inni yuhidu an aqra al-qur'ana rafi'an aw sajidan an hana ni karatun qur'ani cikin ruku'i ko cikin sujada to yanzu da karanta al-qur'ani ai sunan qur'ani to amma ka sa shi inda ba ka sa ba kayan shi inda ba da umarnin Allah ba da son zuciyar da sunan da ba sai ya zama kamar wani ɗanɗi da alkali ya tashi zai raka ta nan fajari ya raka a biyu ya sallama ya tashi tashi ya biyu ya sallama ya tashi tashi kuma ba ne ce wani kai da take yi yace a sallan ke zuwa alfijir mana sai kuma arata abi yake ba ai akan yace to dan na ta kabla ladi Allah zai maka azaba ne akan zai sallah sai yace ubangiji ba zai maka azaba akan kai sallah amma zai maka azaba akan ka saba annabi haka yawan ba shi da annabi yace Allah ta'ala la yu'azibuka ala salat wa innama yu'azibuka ala mukhalafati sunnah an kai sallah ba sallan ne Allah zai maka azaba akan ka saba annabi kun ga dai anan gurin wato kenan idan mutum ya kabbara farko Allahu akbar sai ya isti'aza أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه sai basma da Fatiha idan ya sake kabbara ta biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa innaka Hamidum Majid ba zai karanta inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ba zai ba thumma yusabbiru as sannan ya kabbara ta uku wa yad'u lil mayyit yi addu'a wa mamatin wal muslimin da kuma musulmi bima sanadkuruhu min al ahadith zai musu addu'a ne da irin abin da zamu ambata ma na hadisi a nan gaba in ta'ala in Allah ya so ثم يكبر الرابعة daga nan idan ya tsaye daga cikin addu'o'in sai kuma ya sake kabbara ta hudu wa yadu ya sake addu'a dai wa min ahsanihi na daga mafi kyawun addu'ar da za ta yi wa mamaci lokacin da kake sallar Allahumma la tahrimna أجره ولا تفتنا بعده وغفر لنا وله wannan na cikin mafi kyawun abin da za ka faɗa amma tun da za a kawo su cikin hadisi ba tana fassara muku ba sai mu kai cikin hadisi sai ku fassara wal muktaru abin zabi annahu yutawwilu du'a fi rabi'a ana son ya tsawaita addu'a bayan kabbara ta hudu tun da ita ce ta karshe khilafa ma ya ataduhu aktharun nas sabanin abinda mafiya yawan mutane suka saba me yasa wa kuma mafiya yawan mutane sun saba idan sun saba da sun ba sa auna addu'a idan sun yi kafa da sun hudu shi ne suka saba suna ganin da ke yake fito ake da kawai da shi aka fito sabanin abinda yawan mutane suka saba saboda da lokacin haka da hadisi ibn abi aufa allazi sanadkuruhu insha Allah ta'ala saboda hadisi ibn abi aufa shi ma za mu ambace shi nan gaban Allah ya wa amma al-adbiyatu al-ma'thura ba'da at-takbirati ath-thalitha amma addu'a irin wanda aka ruwaito aka jiyo wanda ake yi bayan tabbara ta uku ko bayan tabbara ta hudu fa minha na daga cikin su عن أبي عبد الرحمن بن عوف عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال حديث الثلاثة أربعين دقابي عبد عبد الرحمن بن عوف بن مالك رضي الله عنه يسي صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة ماذا الله يا إيه صلى وغاوة وعلى جنازة فاحسست من دعائه سينا حدثه بجسدين الدعاء سبيتي فتا وهو يقول ينا من سوى اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونفسه من الخطايا كما نسقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعظه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى يجي أن النبي يقول يتي حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت يتي حتى نقول لكي إيه؟ لا ماني لأن ماما تقول إذن إيه؟ وأن الكلمة مما سوء آداء دا نجم أن ذا الله نابع آداء ولكي سنتي إيه؟ لا ماني لأفنجان saboda an samu da wannan na nuna yadda kan yake kwaɗayin lahira sama da duniya a yadda yau mutum yake ina majina ina majina a makarar ina majina cikin da kwaɗayin to amma shi abin da yake kallo abin da ake so shi ne wannan abin da maza Allah ya faɗa idan Allah ya tafi aiki kana magana ta da shi ya riga ya tsira ke mu bi kalmomin da ma'anonin manzo Allah sun ce Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah kai masa gafara ya Allah kai masa rahama lafazin izkir lahu ma'ana daga gafara yanzuru ne al-ghufran ko al-maghfira al-maghfira ko al-ghufran a larabci na nufin sitirce mutum idan an ce an sitirce shi ma'ana an yafe masa kurakuran da yi da sun masa tsirai zunubai sun masa tsirai da aka yafe sai aka sitirce shine Allahun maghfir da haka ake kiran kwalkwali da mayaka ke rufe kansu da su don saboda tsaron maji ko harbin kibiya al-nizfar mulkun kai da abin sisirce kai kamar gudan kwano kenan al ta kaga daga gafara yin su ne wato kenan gafara na nufin ne ya ce zunubai walhamdu yi masa rahama ita kuma rahama na nufin kalafar kawawa ayyukansa duba manzon Allah sai ya nemi a yafi wa mutum zunuban sa a karkatawa kai Allahumma rizal lahu wa rahamu da zaka faɗa mutum a duniya da yabo wannan duk wanda ya roƙa ma wannan ko sai duk wanda ka roƙa wannan kai maka zakan da ba wanda yake amma yanzu za ka baka tafi Qur'ani ba karanta daga bakara annabi sunan ka karanta Qur'ani ba sai komai zai ba sai ba ai maka gafara ko karai ka karanta Qur'ani sawa ta tilawar a yanzu mu tuna ka sai ka sai ka sauke Qur'ani gaba ɗaya a kabar ko ka sauke Qur'ani gaba ɗaya a kanka yana kan kafa ni yana cikin kafa ni a makaranta ko a kai cikin kirawo gardawa ta karanta Qur'ani ta sauke ko sai sauka goma wallahi sai dai idan ka ce Allahumma sallahu Allahumma arhamhu kafi saboda a lokacin ba Qur'ani kake ba manzo Allah ya ji karin Qur'ani ba ya ka dogara ba to da sai karanta kaga idan lahu ya fi masa kurakuranta su tafiye su warham karfi kyawawan ayyukan yi wannan wa afihi wa afu anhu wa afihi ka warkar da shi warkar da shi kan wannan kalmar sai fadi warkar da shi daga azabar kabari warkar da shi daga azabar ranar tashin kiyama ka warkar da shi daga dukkan wani nauyi da zai hau kansa ya hana shi shiga aljanna warkar da shi shine afihi wa afu anhu ka yi masa afuwa an gane wa akrim nuzulahu ka kyautata masaukinka nuzul idan ake ce nuzul a larabci ana nufin abincin da ake yi wa bako lokacin da ya zo to akan ce nuzul din ana nufin masaukin domin ba a samu abincin sai a wajen masauki ba a kan jiki ake aje masa to akrim nuzulahu ka kyautata masaukinsa ka kyautata garar bakuntarsa da ta tani da maka yau ubangiji wa wasu mudkhalahu ka yalwata mashigarsa mashigarsa kuma kabarin ta kenan wurin shigarsa an gane ku wasilahu bil ma'i wasalbi wal baradi wasilhu ka wanke ya ubangiji bil ma'i da ruwa wasalbi da kankara wal baradi da kuma kankara lafazin asal kankara wadda ba mai tauri ba lafazin albarat kankara wadda ke matuƙa wajen daskarewa sauran kankara da daskarewa ta da ta matuƙa wajen ta asal wadda ta ke matuƙa wajen daskarewa ita ce ne albarat kar ka ce albarat idan ta yi wa ra'un ɗin sukuni ya zama sanyi kenan ba kankara ba ko albarki ya zanto barci ce la yazquna fiha bardan wala sharaba albardu an-nawm ko albardu sanyi alma albaradu bi fathi ra kankara daga bambancin wata biyu sai kan da bara waɗansu malaman suka ce asaldu ita ce kankara kowace irin kankara amma albaradu kankara irin wadda ruwan sama ke sauka da ita da haka idan ka tafi neman kalmar al'amu cikin larabci kana neman ta a babin barada to idan ka zo albaradu sai ka sun ce habbul gamani wato wanda take kaukowa daga cikin girgiri ke a da sun minta ya ce mai kawo don sanyi ina fata mu mai sauka daga sama ke amma ta kasa ita ce ne afsal mai sauka daga sama kuma albara to me hikimar a nema a wanke mutum da ruwa manzo Allah ya ce ya ubangiji wanke shi da ruwa da kuma mai kankara take ce ruwa na kawar da dattin zunubi kankara na kawar da zafin da zunubi ke haifarwa sai wani ya zaune sanyi ba da bayan da ya zaune mai zafi ma'ana gabbai da zunubi ya samu gindin zama a cikinsu abu guda biyu ne su da su datti wanda yake bukatar ruwa don kawar da shi to kuma tun da zunubi zunubi ne na na gadar da zafi wannan zafi ba da wani ba sai shi ba kila mutum baya je da duka baya je da duka amma dai akwai shi kuma makomarsa ita ce wannan zafin to sanya kankaro sai ta kawar da ne wannan zafin ne to kuma da Allah bai kai ta akan asal da baka da hankali da ya kara da albarar wato mubalagatan fi tanfiya dan cewa makura wajen tsaftace bawa daga zulfansa wa sirru bil ma'i والثلج والبلد ونقيه من الخطايا يا أبنجي كتاتي كتاتي في جلدة كورا كوري كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس كما يدى كتاتي في قرن تفاتي بجدتي كافي لا تفي ga bulu din tufafi ga ja ga yalo ga kore ga fari kowanne yawon ko tatar wanne ne alamar wankuwa ta tattafi bayyana a jikinsa kai shi da Allah ya buga misali da shi wato kada anan gurin mutum da ya zama ka yau da wannan su ummu mutum kamar ran da aka ji wa abu da hudarin khairan min dar kamar sai ya mutu gidan da ya fi gidansa na duniya gidan lahira kan ayya gidan duniya wa ahli khairan min ahli da dangi da alkhairi sama da dangin zalmin gidan duniya yanka da kallon da dangin uwa da uba na gidan duniya ya rabu cikin lahira wa zawjan khairan min zawji da mace mafi alkhairi sama da matar su nan gidan duniya wurin yin kan ai ba za a fadanta da bada sanan gudu kan abuwa da mufahara dukkan wani abu ne ta ko da shi baya tare wani gidan duniya kuma suna da lafiya suna da kaga ba za a ba da ba ma fadanta da juna ba sai dai malamai suka ce to tunda ya tabbata a cikin hadisi mace in ta yi imani mijin da ya yi imani suka sa na gari suka mutu kan haka to kuma matarsa a nan duniya ita ce matarsa na yau mutum da haka ne ya za a ce a canja masa matar da ta fi tashi suka ce eh ya halatta domin ita ɗin ita ce min haifu za dangane da zafinta amma kuma ba ita da kuma min haifu sifa dangane da sifofinta a nan gidan duniya gida ba za su الشجرة بتاعت الصلاة تفسد الشجرة بتفسد زوجا خير من زوجي من جدا دنيا إلى باطل فوق جلالة كل إذا أتمنى كما لا تفسد أنا جدا دنيا إلى تاي تبع أيوة أتمنى كما لا تفسد كفل جهادات لأنهم الجنة إلا أيجعنا أولا وجعل لهم أبكار وهم الأسراب اللي أصحاب لي من جدا دنيا ذات وفا كافين كمسي كيف كان همسل to kuma ba ka yi suna ake kira mutum lahira sai an mai da ita cikin kuruciyarsa sai an mai da ita cikin budurcinta kaga kenan zaudar sayar min zauji ya ta fata ko da ita kuce aka baka a yadda take a lahira ya ce da take a duniya wa adkhilhu aljanna ka shigar da shi aljanna wa ilmu min azab alqabr ka tsare shi daga azab alqabr ko min azab an-nar ka tsare shi daga azab wuta abinda manzo Allah ya koyar da mu kenan mu faɗa lokacin da muke sallah wa mu kaga nan liman zai faɗa ma mu zai faɗa to ta inda inda inda ba take inda riba fa dan liman ba ta san cewa ma mu kowa zai faɗa to za ki ka samu mutum ɗari waɗanda suke dukkanin su masu sauƙi bi la yusul kuna billahi shay'a kowa ya faɗa masa haka a lokacin da aka goyi masa sallah kowa ya faɗa haka da tsarkin zuciya da gaske ke lokacin da ya faɗa abin nan da in nan suka kunsa na ma'anoni su su yake so yi ce lokacin maka wajen ubangiji mutum da yi su bala tana ce kunsa haka kuma duka nufi masu tauhidi shi na kan nan ta faɗa ribar idan mutum ya mutu a samu don kowa waɗanda suke kwatanta gaskiya da adal waɗanda suke sun ne sun shirka sun ne sun ci gida, sun ne sun ci miyagun ayyuka ko da zai masa sallah sun da ceto ne duk kuma so ku a kowace kankan ba ma a yi ba to shi ne muhimmancin sallar gawa kar ka bari a yi wa ɗan uwanka ko mutum ta sallah wato ta al'ada don gudun ta a ce a yi ta kawo sabon abu yau a ce ka kawo mana sai ne ka zaɓo wani malamin sunna wanda ka san ya yi irin waɗannan addu'o'i aka zo aka karɓi ta ce shi ga mahaifin ka babu wanda shi ga mahaifin ka ne sallah malaman gida na unguwar da yana al'ada za su da hauki duk sun zo da manyan manyan sarki da manyan manyan rauni za su da hauki suna zan da suna buzurai kan wanka ba da tafi su kama zuwa ba sai ka zuba wanda bai iya sallah bai zo yi da wuce gaba ya sallah kawai da ya zo da sarki Allah samu gani wannan hadisi rawahu muslim hadisi na ɗari tara da arba'in da ɗaya da kuma arba'in da biyu da arba'in da uku abin da yake so ya ce wato kamar riwaya uku ce tara ta wuri guda ya kamata da ya kawo hadisi قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم كان حديث لك أبو هريرة نتريد القول إلى أبو إبراهيم الأشهلي هم ذلك عن أم الفرويت لدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة قو على جنازة فقال سيدة النبي يا صلى في سيدي اللهم اغفر لأينا وميتنا وصديرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تقتلنا بعد رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأسهلي ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي كتادة قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأسهلي قال البخاري وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك waɗannan sahabbai guda uku Abu Hurairah da Abu Qatada da Abu Ibrahim al-Ashhari dukkanin su suka ce manzo Allah ya yi sallah wa gawa kuma ga abin da suka ji ya faɗa ko ya koyar da su a faɗa Allahumma ighfir li indina wa mayyitina ya Allah kai gafara da rayayyun mu da mutattun mu sai gidan Allah kuma mu addu'a kai ta kowa da kowa rayayyu cikin musulmai da matattun cikin musulmai wanda suka mutu tun da da wanda suka mutu kwanan nan da wanda ya mutu kaga an gaba da kowa wa kabirina wa kabirina da karamin cikin mu da babban cikin mu wato duk an roƙa musu gafara malamai suka ce roƙa babba gafara a fili take ana neman Allah ya yi masa zuwanta amma roƙawa karami gafara tun da shi za a fara rubuta masa alƙalamin rubuta zunubi bai fara yawo a kansa ba ana nufin ɗaukakuwar darajarsa a gefen aljanna tun da shi ba mai zunubi ba ne ba wa zakarina wa unsana da namijin mu da matar mu namijin cikin mu da sama ta cikin mu wa shahidina wa ghaibina da wanda yake nan da wanda baya nan wanda suke nan gaba daya da wanda ba sa nan inda musulmi ne a duk inda suke wato maza Allah an ba shi da wani ulkale yanzu akwai wani mutum wanda yake musulmi ne wanda wannan addu'ar wata tafi shi ba tun da zan annabi Adam har a tafi ba, inda mutum musulmi ne yake cikin wannan domin in baya cikin in tun da zan annaba adam zuwa yanzu wato kenan mai yi tuna hayyana kuma duk wanda suke rayuwa yanzu a ban ko ba haka ba sabiru na wannan bai bambance ba ko a na da ko a na yanzu ko a wanda ya zo nan gaba ko ba haka ba Da na wa umsana shi ma bai ce ba ko na da ko ne yanzu ko wanda ya zo nan gaba shahidina wa zaɗigina wanda yake nan da wanda baya addu'a ta tafi kowa Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam ya ubangiji wanda duk karayar da shi a cikin mutu karayar da shi kan musulunci wa man 'ala wanda kika kula yawarsa cikin mu to kika kula yawarsa bisa da imani Allahumma la tahrimna ajra ya ubangiji karka haranta mana ladansa ma'ana ladan yi masa wanka yi masa likafani yi masa sallah yi masa addu'a raka gawar a danne dannewar kar ka haramta mana wannan ladan ba mu ladan mu samu wala tafsinna ba'da kar ka halakar da mu bayan mutuwarsa kada bayan wani ya mutu ko mu zama halakakku a bayan bayansa da yi abin da yake na sako ko bai abin da yake na shirka ko bai abin da yake na bid'a wannan hadisi rawahu tirmidhi من رواية أبي هريرة والأشهلي ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة حاكم في حديث أبو هريرة صحيح نجسة بشرح البخاري ومسلم ترمذي في إمام البخاري في أصح رواية هذا الحديث رواية الأشهلي تلك رواية الأشهلي كانت في قوة في إنجلترا ثم إمام al-bukhari ya sake cewa ta sai in fi hadal bab hadith aus ibn malik a cikin babin hadisin da ya fi kowanne shi ne hadisin awuf ibn malik shi ne hadisin da makaranta na farko na dari da asali an abi abdurrahman awuf ibn malik shi ne hadisin da ya fi kowanne inganci a babin yin addu'a wa mamaci a wajen yi masa sallah sauran masu inganta amma shi kuma ya ji su inganta shi ina ba ta amfani da wannan addu'a da za a yi ga mamaci kaga idan sai ka fara farko istiaza da basmala da fatiha kabbara ta biyu salati da annabi kabbara ta uku misali ka iya karanta na hadisin Abu bin Malik Allahumma ighfir lahu warhamhu wa atihi zuwa ƙarshe idan kai kabbara ta kuma sai karanta ne na wannan hadisi na waɗannan sahabbai guda uku Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa sadirna wa kabirna har zuwa ƙarshe to abin tambaya duka waɗannan ababu a bayyana ake yin su ko a sarrance a sarrance ake yin su ko da rana ne za a yi sallar ko da daddare ne za a yi sallar a sirranta a yin su da isti'azar da fatihar da salati da annabi da addu'o'in da asirranta ake yin wannan shine abin da malamai suka tafi a kai to sai waɗansu malaman suka ce to amma ya zamu da wancan hadisi na ɗari tara da arba'in hadisin abu bin mali. dan yake fa hafizu min du'a na haddato daga addu'ar da yayi ya ce suka ce wannan yana bayyana ne, dan in ba a bayyane ba ya akan yi har ya addatu sai suka ba da ansa guda biyu ansa ta farko suka ce yana nufin fahadin su mun da ya koya mu bayan an gama sallah ce ga wannan ba zai da zama mana gobe da gobe sai ka ta biyu ya yi wa kana nabi ya karau hada du'a wa yukhatibu al-mukhafata shine fadin abun kamar rada rada kaga dai sabbanta ne idan kana sahun baya tare da shi yana cewa kaga na ba zai sai sai ce kuma haka ko ne wannan ma'ana ko wannan ma'ana amma lalle ba a bayyane ba cewa Allahumma sallahu Allahumma rahamu Allahumma sallahu wa rahamu wa hadi wa afanu wa hakan ba haka yayi a bayyane ba a sarrance sai dai akwai sarrantawa mai kama da haka wanda a iya jin ne mutum yake in ana kusa da shi wanda yake nasa kuma ba zai yi ba to wannan shi ne abin da ake tsammanin ya faru hawa ibn malik ya ji dan yana da annabi ko kuma ya ɗauki ma'anar cewa a'a annabi ya koya masa in aka tashi ko ga abin da ake yi ni ma da kai na yi sallah ta fa abin da ka duk da wannan na nuna da yin addu'a ne za a yi ta a karbar zan da ne ne ta حديث الطريق الأربعين هدو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأصلوا له الدعاء daga abu hore da Allah ta kare da gare shi ce na ji manzon Allah ya cewa idza da ala mayyit fa aslimu lahu du'a idan kun tashi wa kuma fi sallah to ku ce shi da addu'a rawahu abu dawud wa anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam fi salati al-janaza daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da sallah wa mamaci ga abin da za a faɗa Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaytaha lil islam wa anta qabadta ruhaha wa anta أعلم بسرها وعلانيتها وقد جئناك شفعاء له فاغفر له رواه أبو داود abin da suke son ka tambaya wannan hadisin shine wurin mahallin da inda zamu ce riban ka ta hakuri abu hurairah ce ga abin da manzon Allah ya faɗa ya ce Allahumma anta rabbuha ya ubangiji kai ne ubangijinsa ya Allah kai ne ubangijinsa rabbu shine al-khaliq al-malik الرازق المدبر مالكي mamallaki mai arzikawa mai gudanar da lamarinta an rabbuha kai ne Wa'anta anta khalaqtaha kai ka halice ta wa anta hadaita hadil islam kai ka shirye da ita ga musulunci wa anta qabatta ruhaha kai ka karɓi ranta wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha kai da mafi sanin sirrin ta da bayyananta wa kad jidna mun zo dan neman ba sai kuma mun zo ka mun zo gare ka don neman cetonsa ba da sun labu yi masa gafara to a nan ne za ta ce shin akan bambance da miri idan gawa na miji ne a bambance da mace sun za ta ce Allah umar sun yi yi na wa mai na ya san duk da ya samu عادنا وباعدنا وكبيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا الى اخره sai ta hau sai ka sani ba ba ka ta sai kawai da akan cewa aka ce Allahumma ghafir laha ana nufin al-dusta gawa dan gawa din al-dusta sunan da larabci ka ga mace sawa'un gawar namiji ne ko gawar mace ce duk sunan da dai al-dusta sannan akan ce al-mayyit mamaci to wannan ma ko namiji ne ko mace ce duk dai sunan ne al-mayyit يخرج الحي من الميت ويخرج الميت min الحي sai wani zai ce Allah na fitar da mai rai daga cikin matacce yana fitar da matacce daga cikin mai rai yana nufin mai rai namiji daga cikin matacce namiji ko matacce namiji daga cikin mai rai wannan aya ta shafi maza ba mata a ciki dan sai a ce yukhrijul da hayyata min al mayyitati wa ba za ta al Almayyi ana nufin mamman wa dakarun kana aw unsa al ana nufin gawa sawa rajulin aw mar'atin dai gusta ما قدمهم ذلك ده هذا كرفه ونسان أن سوى لما تجد أنت اللهم بذل لها وارحمها وآفها وأفو عنها وآفل النزلها إنما جمع إن شاء الله ما بذل له وارحمه جاي إذا ما تجد الله ما بذل له كان من هاي الميت لفظ الميت مذكر لي لفظ جفة مؤنث شيء في فعلا كان الذي قال لي مؤنث يقال لي مذكر اللهم أنت ربها هذا آت آية الغزير من المسيح وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها سيكم يتنجى الجئلات الشفاء له أمر بالشفاء لها فاغفر لها الشفاء له فاغفر له dan lokacin da yake ha ha yana nufin aljusta dan lokacin da yake hu hu yana nufin almayyi fahimtar larabci yana taimakawa wajen fahimtar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka duk wanda yake son ya fahimci a musulunci daidai ya kasance da guduri na larabci mai faɗi mai yalwa larabci daidaikun kalmomi ne da kuma yadda ake haɗa su a yanzu daidaikun kalmomi kowace kalma tana da vocabulary mai faɗi a larabci yadda ake haɗa shi a yanzu kuma kana da girama na larabci kana da nahawun larabci ka riga ka san kowace kalma yadda za ka haɗa ta da ilimin masalan da ya kamata ka samu kana da farkon larabci ka san irin ko kalma ka kalle ta zaka iya mai da shi zuwa ga asalin ta ina fata mu fahimta da an ce maka zuk menene wannan sai ka ce sai al'amal babu idanka zaka mudari idanka ya zuku ina fata mu fahimta kaga sai al'amal kuma ya zama ne zuk ko ta ce maka menene masdarin sai ka guru guru ne masdarin kaga za ka yi zuk zuk to cikin ne masdarin azzawa التذوق hali za ka wannan kuma kai kasan ne hadisi na gaba na ɗari tara da arba'in da biyar wa anhu gamirin anhu da kuma zuwa ga abu wani da ala a hannun da ne zuwa sulafa mun karanta wannan hadisi na ɗari tara da arba'in da shida وعن واسلة بن الأسقى دق واسلة بن الأسقى رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من من الله يا من صلى جوان النمج يا لي من سيرو يا من لي من يا جوان سيرو وجنوا وان مسلم صلى رجل من نكون من مسلم فسمعته يقول سنجيس إلى سوى اللهم إن فلان نبل فلان في ذمتك وحول جوارك فاتهي فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم استثناء اللي هو تعالى يقول اللهم إن فلان ابن فلان يا الله وان أمواني في ذمتك yana cikin alƙawarinka shine zimma ɗinka alƙawarinka wa'adin da ka samu za ka zaka kuran ka yayi kuma ka karba wa qabli jiwarika ko yana cikin alƙawarin ka na cewa ka ta shi kuma zai yi hayatul barzakhiya bayan ya gama da rayuwar duniya kafin kuma ya rayuwa ta lahira dan gaba wa qabli jiwarika yana cikin igiyar makwabtakarka suka ce habl igiya jiwarika makwabtakarka suka ce su malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amfani da wannan kalma saboda abin da Laraba suka saba faɗa na zance a zamanin su yadda abu a lokacin da jahiliya babu wasu gwamnati guda ɗaya da ta haɗe Laraba wanda suke aljaziratul arabiya tsakanin Makka da Madina Taif da sauransu a gari sai ma babu sarki guda kowace unguwa sun da kan da take kowane famu da suke sarki suna kan da kan su sai zan zo idan ka tashi daga makka za ka madina za ka yi kaucewa a karkara da rajage na larabawa a hanya to ko waɗanne maka shiga daidai karkara ka tuka da su mata sabuwar gwamnati to kafin ka shiga wajen dama sai an yi rubuta da daidai ne ka nemi a ba ka tsaro har ka wuce to ka wuce kuma idan ka dai san gaba ma haka to wannan yarjejeniyar da take ta shigo yankin buhur mun ba za mu yake ka ba haka fita kuma ba za ka mana hadisi ba haka fita ya da duk tsoron da zai kai ko za ka sai kuma kana duk tsoron da zai kai ma da sai ka amince ka bawa to sai yarjejeniya ba za mu ci gaba da wata tafiye a iya ta kuma da har ka fita daga lokacin zaman ko ka fita daga lokacin mu ko da kai ka mu to wannan sai shi kira da suna habulul jiwa igiyar mafakata a lokacin nan kun kulle da jejeniya kamar ka zama to idan ka da daga nan kuma za ka fita kan ma haka to sai manzo Allah ya faɗa abin da za ka fi fahimta idan har kai dan adam tana da bukatar igiyar makwabtakar wani ta tun waje ta to ya kuwa igiyar makwabtakar tsakanin ka da mahaliccin ka min ba da aula sai manzo Allah ya faɗi dan tabbatar da ma'ana wanda ta fi wanda su suke faɗa a cikin zancan su fahimta. dan ma'anar kai shine a baka kariya kai da dukiyarka har ka fita daga wannan hurumin kasar ma'anar nan gurin kuma a tsare ka daga azabar wuta a tsare ka daga azabar kabari ta da ai duk da cewa kalmar kwatance da ke don kusanto da lera ina jin mun rubuta fatin shi suna kal kabari ya ubangiji ka tsare ka azabar kabari wa azabar nari da azabar wuta an ta ahlul wafa'i ya ubangiji kai ne ma'abucin suka alƙawari don ba ka sabawa Wani hamdi kai ne ma'abucin yabo wanda yake da siffofi na ayabi Allahumma salli lahu warhamhu ya ubangiji yi masa gafara ka kuma ji kanka innaka antal ghafurur rahim dan kai din kai ne mai gafara ko mai jinkai haka cikin wannan kalmomi ne addu'a ga mata kudurin wannan fadan bukata gaban ubangiji yi masa fadin nuna gajiyawa wanda ita ce hakikanin addu'a lokacin da kai amfani da kalmomin da suka tsunci yaba wa ubangiji irin yaba da ta dace da shi kalmomin da suka dace a yi ladabi da yanki da su da kuma wato kan nuna gajiyawar ka kika nuna kasawar ki to wannan kana dab da ubangiji ya ansa addu'ar ka kina dab da ubangiji ya ansa addu'ar ki kuma nan wannan na nufin nau'i ko ka ɗauki ko ka ɗauki masarana ta amfani da wata masarana ta yi amfani da wata cikin addu'o'in da ta ba da cikin gaba ɗaya alkhairi yanzu muna magana a cikin yanzu gaba wasu ko a cikin da kai yanzu da arba'in da bukwai na abdullahi ko ka kaddari ma bai wato ya tsaya tsayuwa bayan kafara ta hudu ka kaddari ma bai da takbira kai kamar gwargwadon tsayawar da ya kasance tsakanin kawarmari guda biyu ya san turunaha yana nemawa gawar gafara waye da yana addu'a sun makana sannan a ƙarfi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya sana wa haka ba manzakula ya kasance yana aikata haka me ya sa ya ba mu nauyi ya kawo wannan hadisi wataƙila yana so ya yi ishara ne zuwa da cewa bayan an yi kafara da gudu ana yin addu'a kuma a addu'a nan ana san a dade ka san ya faɗo nan dadewa a cikin addu'ar bayan an yi kabbara idan ka san da shi ne rubuta ke dace Abdullahi bin Abi Awfa sahabi ba ya san ma sahabi to an da kanta ya mutu ya yi kabar bari guda uku da ya kabar bari guda ya zo kusan ƙarshe bayan ya kabbara ɗin tsayuwar da ya kafin ya sallama daidai da tsayuwar da suke tsakanin kabar bari guda biyu waɗanda suka gabata. ta kenan ba za a ce waɗanda suke ba a yi kaiwa da jirwa don kabbarin sarki kun gane to kun gane shi ya sarki da ha bayan kan ya ce ala janaza sibilatin dahu ya sarki da ha ta ga nan gurin janaza ta wata ya haji ya cikin ya'yansa idan yake yadda sarki na ha to ya dahu yana nema mata gafara yana addu'a yake kuma da Allah ya kasance yana yin haka wa bi riwayatin kabbara arba'an فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا أو رواية يجي أي يكبر كل فمكث ساعة سيكون يدعي هل ونلوبكم حتى ظننت أنه سيكبر خمسا هذا يدل الله من كل قال كبر تبعني ثم سلم عن يمينه وعن شماله sannan ya sallama damansa da hagunsa falan man sarrafa yayin da ya kammala kullana da sai muka ce da shi ma فقال سيك إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع يكن بدل قال مكبا أكان أبن من زمن ذا الله ينا عيشة كروا أو كوكما هكذا صنع رسول الله حتى كون ذا الله يجي رواه الحاكم وقال حديث صحيح هذه الرسول يجي حديثي ليه ولا يتفكيه amma shi mara albani na ganin wannan hadisin akwai ta cewa kansa ya yi bayani a kansa a cikin littafin a kamun jana'i kun gane ku ma'ana dai ana yin addu'a bayan kafara kuma ana iya dadewa a cikin wannan addu'a bayan kafara ta babu isra'ilin janaza babin da yake magana a kan hanzar ta kai gawa shine al-isra hadisi na 148 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذا أبو هريرة أن تكاري الداء دريك من الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أسرعوا بالجنازة وهنظر كشيء جاوة فإن تكون صالحة وخير تقدمونها إليه إذا كان صالحة فالخير تكي قباتت بإيسا دريك وإن تكون سوى ذلك إن كان مباهة با فشر تضعونه عن رقابكم تشري kuke sauke shi daga wuyanku muttafaqun alaihi bukhari da mutum suka rubuta wato abin da ake nufi da hanzar ta kai dawa da zarar mutum ya mutu kana tsaya jinkiri wajen tattalin sa a ayi wanka ayi likafani ayi sallah a dauke shi a tafi cikin hanzari kuma hanzarin ba wai ana nufin hanzari mai yawa ba wanda kila gawar na iya kuɗi cewa ko hajjin ko na ba Abin da ake nufi hanzari da ya wuce tafiya wadda aka saba ta yau da gobe tafiya ta al'ada al'adance ya wuce tafiya da aka saba to haka ake son a tafi da gwamnati ta fi nan ba za a sa a yi ta jiran mutum ba a yi ta jiran mutane mutane ba su zo ba a za a sanar da mutane gwargwadon yadda suka samu shi kenan sai a yi amma ba daidai ba ne ba mutum ya mutu tun da daddare a yi ta ajiye shi a ce sai gobe da azahar wannan ya saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bayan akwai wani kwakwaran uzun da shari'a za ta karba kamar ya mutu tun da daddare kuma an kwana ana talabtar ruwan sama har da ya waye ana ruwan sama zuwa azhar kaga ba zai da aka yi wannan uzuri ne ko wani da mutu cikin dalilai za su iya zama karba amma kawai dan a tara mutane a yi kama da mutanen wannan bai halatta ba ko mutane da suka kawo kansu ba tare da an jiraye su ba to su ne aula a ba su haƙƙi na su zo su yi abin da za su yi wa gawa wanda yake wani wuri ko ba a cewa a jira za a fara idan ya zo ya same mu a halin da muke ciki sai kala su saura wannan shine abin da ya dace da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam وفي رواية لمسلم وخير تقدمونها عليه الخير كنت جبرت بيت عليه بعد إليه بعد حديث من الرسالة الأربعين لترى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yake kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi da yayin gidansa ya kasance yana cewa idza wudi'at al-janaza idza aka ajiye gawa fa tamala ar-rijal sai ko maza mazaje suka dauke ta ala anakihim a bisa ga yanzu. fa in kana salihah in gawar ta zama salihah kana ita da kanta sai ta ce qaddimuni sai maza ku gabatar da ni kabarina saboda kabarin ni ne da da rajan nan kuna fata masa lokaci wa in kana ghayra saliha in dawar ta zanto ba saliha ba qalat li aliha sai ta ce wa ahlinta dangi da yan uwa da abokan arziki da makwabta ya wailaha ya kai kanta ayin da zago da biya ina za ku da isa? suka ce aslan ba haka hadisi ne ba ya waila ya kai tona amma shi ne zaro ta hadisin baya sai ya danganta ya kai tona ya kai sai ya mai da lamirin zuwa gawa gawar eh, ya waila ya kai tonta in ina za ku ita an gane ko waɗansu masu fasara suka ce a'a sa iya yiwa haka annabi ya faɗa da wato dawar haka za ta faɗa ita dawar da kanta ta ce ya wayi a tana kawar da lamirin daga kanta don cin take kan abin da ya faɗa ayin su za zo na zina tana kawar da lamirin daga kanta don ne sun take kanta kokarin ne sun take kanta daga azaba amma kuma ina manzan Allah ya ce yasma'u sautaha kullu shay'in duk wani halitta zai ji sautin dawar lokacin da take wannan magana illa al-insan sai dan adam walau sami'a al-insanu da dan adam ya ji wannan sautin na gawa lokacin da suke faɗa haka la fa'ika da ya faɗi ya mutu ko da ya koma lafazin asfa'ak yana zuwa da ma'anar mutuwa lafazin asfa'ak yana zuwa da ma'anar wato ainihin suma dukkan su ma'ayoyi na alƙur'ani suna ubangiji ta'ala ya ce ولما جاء موسى بميثاقنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليه قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخبر موسى صائقا sai Musa ya faɗi لي sumamme فلما matacce ba falamma يفرقه faka قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أما كذا أتنقل التي ونفق في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فإذا أنا بزرق ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام وأشرك وأشرقت الأرض بنور ربها كذا السعد نرد ثم السعد نرد مشوقة. وكذا في تفسر حديثنا منه tunda da nuna ga ta da haza ta tabi haza ba kai ne shi ba idan kace da dan adam ya ji da ya mutu eh haka ne da dan adam ya ji da ya kuma tsoro da ita ta samu kuma wani mutum tsoro da ita ta ita ta samu kuma wato kenan duk gawa suna yin wannan magana dukkan su suna dabbobi kuma su awaki kaji su suna amma dan adam ne ba su ba رواه البخاري إمام البخاري يرويت ولا حديث باب كثير زمان في أخير باب تعجيل قضاء الدين عن الميت باب ليس مغنى جزجوتا ليس مغنى جزجوتا biyan bashi ga mamaci kada almayyit mamaci sawa'un kana zakaran aw unsa wal mubadaratu ila tajhizihi da yin hanzari zuwa ga babu ta hajjili haba idai ne alimayyaki wani mubadarati mana babu mubadarati haka ne mubadarati za mu wani mubadarati ila ta jini jini da yin saurin tattalinka tattalarsa a tattalinsu shi da abin da ya tafi wanka mutafi da kabari mutafi hada kabari wato wannan babu na magana cewa da zaran an ce wani ya mutu to na daga cikin abin da za a yi hanzari shi ne a biya bashin da ke kansa wannan haƙƙi ne da yana sai a kan wuyarsa ko makwabta idan suna da hali yayin da yana sai a wuyarsa a danginsa kai ko makwabta yayin da ahalin sai zan to ba su da hali والمبادرة إلى تدميره فأن بعض ينا مغانا هنزرت تتلم ممت التدمير ناسي لكوشين wanka da likabani da haka kabari da zai wa duk da tijhid illa an yamuta faja'atan sai bai da mutum ya mutu ba su zato ba tsammani fayatsuru fayutura hatta yutayakkana mutuhu to za a yi jinkiri har sai an tabbatar mutuwar sai ba su ma ba wato kaga ba su kyale komai ba malamin mana addinin musulunci suka yi kokarin komai su faɗe shi gurgudan yadda za a tsare hakokin mutane wannan wani yake tambayar cewa ya za a yi a gane mutum ya mutu sannan don ana binne mutane ba tare da tuntuka ba a wannan lokaci ne masa bayanin cewa a cikin tambaya to ai wajibi ne kafin a ce an shelanta mutuwar ne a tabbatar ya mutu to kuma wannan dole a sami masana wanda za su gane ya mutu to wannan ta sa a waɗansu ƙasashe da suka fi mu kula ta wannan ɓangare wato ko da ɗan uwanka ya mutu a gida ba ka shelanta mutuwarsa sai ka sanar da asibiti mafi kusa likita ya zo ya auna ya tabbatar ya mutu ya rubuta report a kai ɗan ƙaramin report abin da zai kunsa farko dai ya mutu kuma ga lokacin da ya mutu ƙarfe kaza minti kaza rana kaza da watan kaza sannan ga sababin mutuwarsa waɗannan ababen guda uku suna da muhimmanci farko ya mutu ga ba za ba su ma wace dan kana ji abin da yake na su ne ya kara sa kaga waɗanda suka ji yi kisan kai eh sannan kuma ga lokacin da ya mutu wannan dan a tantance gado dai idan ya mutu wani ɗansa ya mutu sai ma ga uban ya mutu karfe ɗaya da fata na rana dan kuma ya mutu sun ɗaya saura fata kaga wannan ɗan ya riga uban mutuwa da haka ba zai shiga dan uban ba amma shi ɗan idan yana da dukiya uban zai gaje shi tun da uban mutuwa ta ta biyo bayan mutuwa ɗan da haka an tashi da dukiyar ɗan sai a raba har da uban sannan kuma shi uban a gasuwa zan su shiga da shi a ban kaga ta lokacin ne muke nan da muhimmanci akwai yiwuwar ya mutu masu suna da ciki to amma kan da ke cikin shi kuma ya mutu to kuma an gano cewa kan ya mutu da mutuwa gaba kaga wannan kan baya da zabi sai ya mutu bayan mutuwar uban misali duk waɗannan abubuwan da ya kamata a ce an tantance ko da ke wannan sai an haife shi ya mutu san sannan za a tabbatar cewa um, zai shiga da ko bai shiga ba wato waɗannan kaza akwai haifi a kan wannan sannan ya ne sababin mutuwarsa saboda karin wani ɗaya da dan yana goron mahaifinsa ya mutu ya shiga da ya zai kawo zanen dinsa wata mace dan tana goron mijinta ya mutu ya shiga dinsa ta je ta sa masa guba ya ci amfanin mutu ke shi kenan ya mutu lokaci kaza kuma mutuwa ce ta tabbas sannan ga sanadiyar mutuwa ko dai mutuwar Allah da annabi kuma da yin zigi da wato mutuwar Allah da annabi wato shi wanda babu wani sababu ke kwana ne kawai ya kaji ko kuma a'a dukan ta aka yi ko guba aka ba ke sha. dan a kare a gano to waye ce abu zara abu zara nan ce waye ba shi guba sha? waye ke da shi a mutunan sarki waye ke da shi da daddare har a gano waye yake da shi dan a masa kisa kada duk wannan wannan ya mutu shi kenan ya mutu sai da asarar da makota wannan yana da alkhairi a tara makotan ko bi sallah amma akwai haƙƙin sa akwai haƙƙin dangin sa wanda ba mu da wasu hukumomi da suke kan sa ba hukumomi ko akwai su amma ba sa aiki akwai su amma ba sa aiki amma ka jan da sauya dan idan mutum ya mutu sai da yake yaje ya rubuta kofin mutuwarsa sannan ya aika hukumar da ke kula da hayayyafa da gawawo ita kuma ta ba da takarda a rubuce ta da cewa wanda ya mutu yanzu kuma a je a yi masa likafani a yi masa da za a yi masa kaza kafin komo waɗansu ɗin masu hukuma suke yin komai kafin ma dan biyu da wankan da likafani da komai da hukuma ta yi akwai ma'aikata akwai hukuma guda mai wannan suke da ma'aikata suke da bajet da shekara da komai kafin mun zo nan gurin ko lokacin da mutuwa ba sai ya mutu shi ya zuba dogon dogon rubuta ta dai baya ɗari ko ɗan fashin zai rubuta sun babban da ke ana kuma za a haka rani a dajin Allah abin da mutum wuce ba sani kuma ko an yi masa sallah ko wanda suka yi zai a wuce ba da waye ko dai kan rubuta kawai kayi tijiya kayi tijiya a cikin tijiya da zuwa har ta shi ke nan suke Allah dukan da ya mutu kuma ya jira Allah da wani jigila haka ne na hakkin da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba حديث من الذي سرد همسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga annabi da Allah mutum Allah tabbata da rikin da yanin gidansa ya ce nafsul mu'mini mu'allaqatun bi dayni ran mu'mini na da ke da bayan ma'ana za a tsare ran ni'ima ba za ta je gare ba har sai an biya masa bashi ni'ima da dace a bashi a cikin kabari amma ba za a bari ya fara cin moriyar ni'imar ba har sai rayayyu da ya bari sun biya masa bashin ba sai bashi ba karamin abu ne ba ga shi da imani ga shi da aiki ne ya dace ya samu ni'imar kabari amma an rataye da shi cewa sai an biya masa bashi hatta yi uba an hutun sai an biya masa bashin sa rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa an husayn bin wahwaj radiyallahu anhu anna talha tabna anna talha tabna al-bara' ابن عازب رضي الله عنهما مرضا طلحة ابن براء ابن عازب يا ريت الله جاء حديث سنة مسلم سيدنا فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهود كما ذا الله يقول دوبي فقال سيدي إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذني إلى جنب طلحة mutuwa ta riga ta faru da yake don haka ko sai lanta min idan ya mutu wato yana ganin cewa cutar nan cutar da yake da wuya ce wa ajilu bihi ko gaggauta kai idan ya riga ya fita fa inna la yanbaghi li jifati muslimin bai dace ba da zawar musulmi an tuqbada baina dhahrani ahlihi a tsare zawar a ajiye a tsakankanin yan uwansa bayan mutuwarsa rawahu abu dawud abu dawud da zo na hadisi sai da hadisin da yake wanda yake da hakkin biya wa mutum bashi bayan ya mutu sune yan uwansa yadda inda ya bar dukiya su za su biya to kuma inda ya bar bashi su kuma za su yi inda ya bar dukiya su za su gada yanzu kuma ya bar bashi ne za su yi dole za su biya masa sai dai in ba su da hali to makwabta na iya isani dan an kawo gawar wani mutum za a yi masa sallah manzo Allah ya akwai bashi a kansa aka ce eh manzo Allah ya ku duk wasu sallah ne ba da yi masa har sai da wasu sahabi yake manzon Allah na ji zan biya masa yace za ka biya masa yace eh, sai ki soki sanin da zai yi masa sallah to kaga shi sahabin da yake zai biya wankan ai ba da uwansa ba amma misali ya koyi to wannan insani yana da kyau saboda mutaka saboda zaman tare a biya wa mutum ba su sai a biya ko zan wanda sun ka biya a yau bayan mutuwa sun ka biya shi yana da yin ka biya sannan ku ga ya mutu dama cikin ababai da ake lura kafin ma a shiga zabi ababai da ake kula da su ababai ne guda hudu dole sai an kammala su abu na farko abin da kike so yi tattal da kafani da cikin kudin ka ne za a dauka a kowane kafani sai in wani yayi sadaka wa dari ya ce ya bayar an gane ko idan yana da wata shadda ko yana da wani yadi da a iya da kafani da shi sai a yanka daga cikin nan sai in wani ya ba sadaka to babu ne abu na biyu ba to anan ba shi ya kasu kashi biyu akwai bashin Allah akwai shi mutane bashin Allah kuma da akwai kafara kan mutum ya kafara rantsuwa ta ce da miskinai goma ko musu ba ko in ta da baiwa kaga za a ɗauka daga cikin dukiyar su dan aiwa wannan kafara ko ce da miskinai su za a ɗauka cikin dukiyar su dan aiwa wannan kun gane to wannan shi da ke da alaƙa ko akwai zakka a kansa ta wasu shekaru aru aru baya yi za a kimanta shekara kaza ana jin zarin ta ya kai kaza to ana tsammanin zakkar wannan kaza din shine kaza a shekara kaza kuma zuciyar ta kai kaza sai a hada gaba ɗaya sai a ce a zo duk bashin Allah ne bashin mutane shine abu na uku kenan shine ba su suka da suke da mutane da suke iya zanta bashin ko na kuɗi ko na abu daban duk za a fitar musu to sannan sai a zo kan wasiya shi yayi wasiya ko bai wasiya ba mana sai su rike da hannu da su duk wani bayanin ba ta da bukatar shi bari da malama sai a zo kan wasiya ita wasiya kuma shin na yi wasiya a bai wani kaza kuma shin ya cika ka'idoji na wasiya abin da ya wasiya da ya wuce daya bisa uku ba na dukiyarsa ko ɗaya bisa hudu sannan kuma wanda ya wa wasiyar baya cikin magada an gane ku sannan abin da ya wasiya da shi din abu ne ma'azunin biki shar'an shari'a ta yi izini da shi an cika ka'idodin wasiya su sai ɗauko na wasiyar afiya to sannan abin da ya rage shi ne da magana magana ba kawai da mutuwa ba za a rage lissafin gado sai an tabbatar da waɗannan ababen an bi su biyu ɗaya bayan ɗaya an tabbatar da an gama da su idan waɗannan ababen suka wawa ke dukiya maza da ba su da kwamishin don shi ne aula ya sami yanci ba ko ku samu kudin kashewa ba shi ya sami yanci a lahira shi ne abin da ya muhimmanci sama da magada su samu kudin kashewa idan yana da kudu da yawa duk aka yi waɗannan hidimomin kuma gado ya rage shi ke nan sai a zuwa mutane gado su da ina ba da gudun wannan mu rubuta rubuce ba ya da alaƙa da wannan darasin muna magana kan dukiya ba magana ibada mutum a ya kamata ka fahimci hakikanin abin da muke magana na kusan lokacin da muke darasi idan ka kai ka nesa kana kokarin a faɗa maka wani abu kuma wanda ake faɗan tana da bukatar kuma baka fahimce shi yana ba za mu fahimta wannan sai zuwa wasu sanda ya daban amma ba shi ne ke magana duk lokacin da ake magana ba shi ka ya zama mai zuciya kenan sai mu dakata ta haka subhanaka ina son matsalolin su ga rubutu na warwara kuma tambaya ta zanto a ce ba tare da labarin mai kawo ba wannan zai taimaka wajen karanta adadi da tambayoyi kan da kan mutumin da aka dauke ta aiki ba da takardunsa ba shin shi da yake ce halal ne ko haramun idan aikin da aka ɗauke shi yana da wannan kwarewar kuma yana yin sa yadda ake bukata to hannu da yake ci amma kuma idan baya yin aikin to kaga ai koda da kaddo ba ne ba daidai bane ba wannan kuma kuma daga kaddo ba ne ba yana tambayar kuma yadda ake yin as-salatu ana yin as a kiran sallar farko ba a nufin ba kiran sallar farko في نهايه الصلاة دام حتى حديث جنون رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عبد الله بن عمر وان لا يوم الصحابي يروي توجه أنا أشدور أن لك تمدير سوى دائدا تاهه تفل يقانس لأسمي كتب سيدنا بيجي يلوك مثلا أما أيضا حتى وشي يقانس الشنكم وترز من يتعوى da cewa ba jini ne na gaba ɗaya ba jini ne amma ba sosai ba kamar ya garwayi da wani abu abin da suke tambaya ya za ta yi farko dai jinin biki ya wuce kwana arba'in ba lallai ba ne zai iya yin cewa a sati zai yin cewa a sati biyu ina fata mutane zai iya yin kwana talatin kamar yadda kika kuma kwana talatin har zuwa arba'in amma duk abin da ya biyo bayan arba'in to ba jinin biki bane ba da haka ba zai hana ce sallah ba sai dai a nema masa sababi jini ne na wata cutar ko na rashin lafiya amma ba na biki bane jinin biki ba ya wata kwana arba'in da haka abin da yake wajibi ke yanzu shi ne sai ki wankan yin sauƙin biki ki ci gaba da yin sallolin ki ba ma cewa ki rama na da tun da baki sani ba sai dai ki sani a nan gaba duk lokacin da ke sake haihuwa jinsi baya wuce kwana arba'in suwa ya kamata a barwa wasiya waɗanda ya kamata a barwa wasiya an fito a bayar da dangi musamman ma waɗanda ba su da nasibi a cikin gado su ba mafiya gado ba ne don dangi ba duka su ne suke cikin gado ba kamar yanzu kai din kana da ƴaƴa to kuma kana da kanne sai ka mutu ka ga yanka da kannan ka ba su da gado tunda ƴaƴanka za su hana su cin gado musamman idan akwai namiji a cikin ku. ko kuma kana da yayye da kanne mahaifan ku suna nan da rai kuma uwa da uba kaga uba yana hana yayyanka da kannan da cin gado dukiyarka to irin waɗannan in kana da wadata kuma kake tsammanin rasuwa saboda tsananin cuta ka iya iya cewa ko da bayan ka mutu a bayo kaza wani a ba kaza wani kaza a ba shi kaza to kada in an tashi sai an ba su na su kafin ma da bangado Eh? Eh. zai da dukkan wata hanya da wasiyar za ta za a tsare ta hanyar tsare ya kuwa kakan iya kirawo wanda za ka faɗa wa sai kuma ka nemo ka dubu da biyu kakan iya rubutawa ka rubuta da hannunka ka wa wanda kake tsammanin zai rike ka har a ka bayar da kwafi da waɗansu bangalori guda biyu ko uku waɗanda kake ganin ka iya zama shaidu don su zo da ita a rubuce kakan iya baiwa lauyanka bayan ka rubuta ka samu dan shi rubutun abin da ya sa shi kaɗai baya wadatarwa ta biyuwa a je a rubuta da yawunka, ko a ƙara fi da sama da yadda kafa faɗa yanzu ka riga ka ce a wa wani dubu shida ko dubu ɗari shida da an ji an ƙara wani adadi na zero ka ya koma miliyan shida to lamar ya lalace to ce ta faɗi da baka ɗin bayan rubutawa yana da amfani eh sannan a faɗa a bakin a lokacin da wanda za a yi wanda ake so a barwa amanar da ke zuwa suna sai a rubuta takardar kuma kowa ya samu kwafi a ce ga sa hannu na shi da kuma na waɗansu wanda an tabbatar ya yi shi gafe ranar da yi su dama tsare wasiya don haka ke don yanzu su da dama ya ya ba sa zartar da wasiyar da mahaifinsu don suna ganin za su rage wa kansu rabuwa cikin zabo wannan kuma kuskure ne sosai wa alaikum salam Mm. Mm. kore da gaske ai ba na ce ce dangi ne kaje zai ba zai iya wa dangi zai iya wanda ba sa cikin dangi to shi yawa yaran su yake masa aikata aikata wasu su dole a wani matakar an cika sharuɗa da ake bukata a cikin nasiya Thank you. addu'a da sallallahu babu wanda da babu wanda da hannu da da ake cikin addu'a ta sallallahu addu'a kawai karanta to me magana ta jama'a ban lafazin larabcin da ya shafe su duka idan ka ce wa zaujan min zauji kuma zuwa hmm. na kuma zuwa ga almanji to mamaci ko mun ce ko namiji ko mace da sunan sa ne to lafazin sauran kuma ya shafi namiji ya shafi kaga in mace ce a canza masa mijin da ya fi nata in namiji ne a canza masa matar da ta fi dan shi ya kunce su gaba da fuskar mana tun da lafazin sauran abin da yake nufi ma'auri ko abokin zama namijin sunan shi zaun matar masunanta zaun الله يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بيسبب وخلق منها زوجتها ba sai an sa ta wuta ne ba wa alaikum salam wanda yana tambaya dangane da idan malami ya shigo cikin makaranta ko ya shigo cikin aji a tashi tsaye mun ga faɗa kan ta wannan baya kan turbar manzon cewa ba wani mutum da jama'a su take girmama shi irin yadda ta suke girmama annabi amma tare da haka in ya zo zai ba ka tashi dan sun san baya kan haka sallallahu alaihi wasallam na Mm.

ai mun riga mun gama ba ta fahimta ba sai ta kansu labarin dole sai mu kula da sauran ta kasuwa ko nan wanda yake cewa yawanci yana tare da yan bid'a suna yawan zazzagin sa ko su zagi malamin sa yi ya zai yi mai masani yi mai ke banza da su masu hikima suka ce zana daga fasihu kala tuzihu fa khairun min ijabati fi sukut idan wawa ya yi magana to karka ba shi ansa domin yin banza da shi ya ba shi kai a to kama yadda shi banza ce ya fi jin haushi to wani lokacin kuma akwai waɗanda sai ka ba da ansa ba wai na ce koyo ce ba na ji ka sai ka ɗauki wannan layin na biyu ke nan wanda sai ka san wani lokaci dole sai kayi wannan idan wannan sai a zauna lafiya ko wani lokaci da waɗansu yan suka da yawa sun lokacin muna fage wajen zuwa yau tuno da kala kala aka je kotu waɗanda suke da zaɓi kullum aka je ma zagi gumi a zagi duk alin sunna a zagi wahabiya a yi waye sannan da aka je cikin kotun kawai sai wani mulmula ashar irin mai kauri wanda baki ba zai iya faɗa idan ko wani wani cikin wani yin cikin zo ma ya tura mata ashar ko ko waɗansu suka suka fiɗe waɗansu suka yake kuma wallahi da aka sake zagin mala a wakar gumi gobe idan yi uku daga lokacin wallahi sai suka daina to amma da dare da kyawun mutum ba ya da dadi ba a san a mata mutum ya kai haka amma wani lokacin da larura sai take sa ka samu kanka a wannan ba zaɓi ba Allah ya ce amma duk har da wannan mata da wannan nan wadan ba ko su kuma za su ka a lokacin da dai ya hanya mai yawa to wata abubuwan da da idan mutum suna zuwa da ya zama sosai ko kuma wata rigima da aka yi wata rana shi ma aka ce da wa ake rigimar sai aka faɗa da yawa aka ce ai da kai izala ne da yan tijjaniya to sun da shigo da izala ya iya rigima shi kawo a rajistar ƙungiyar izala ya shi da shi suka dasa ta ƙungiyar izala wanda shi ne shugaban da kuma tana da rajista da gwamnatin tarayya ita tijjaniya da na ta duk yau ko yake ku kuna rajista ta gwamnati wata rajista ta gwamnati duk dai lalura ta lokacin da ke za yi wannan wani kuma ɗansa da ya zace shi waye tijara da aka ce Allah da aka ce bayan aka ce ina ya ɗansa ko bikokin sa aka ce kun ba ku ne na ba Allah ya ba wannan da duk ba za su yi bane ba wato ba ya da kyau mutum dan ya zage su da jama'a mun ka ce kara ka iya wani abu na ɗaukar mataki wanda ya sa ya daina duka za abin ya ci gaba amma dan wannan zagi wannan ba za ka hana mutane zagi ba ba za ka hana suka ba ba za ka hana su halarci ba kullum za su ji ko a za su ji ka ko a gidan rediyo ko a waje ka ji karya ka ji komai da sauran amma wannan duk idan ka lura wato sun samu kansu a wani matsayi na dukan da sunna kake kai musu ba ka iya karewa an kai su bango ba abinda za su yi sun yi zagi idan sun yi zagi sai su san samu rilis san huce to ba abin to kuma amma kuma wannan rilis din mu'akkas ne wato temporary ne ba dawo ma zai ba haushin zai sake dawowa duk lokacin da malamin ka ya kawo hujja malamin ka ya kasa kawo to sai su kara jin haushi da kai to wannan ko babu yadda za ka yi kuma ko babu yadda za ka yi Allah nuna mana gaskiya ba mu ne kwamfinta nuna mana shirya ba mu ne kwamfinta